mai girma gwamna ya musu bodyguard ya musu wakilai baka isa kai birni ba a fitiffai ka kwashi a ba saboda mai kilaba ya fito kwakwa kwaki don yi maganin ka da shi da iyalansa ka daina iman kun ka daina birgima a dindifai ka kwashi a in ya so ka je ka kai wa indan ƙauye ta girka maka kucin ne tana nan a kafin abu da saboda haka ina so in gaya wa shugaban yan gobe mai aro kayan wansa kwaɗon maliya kake ko a ruwa a daina baka dillancin ƙarya da kasafi wanda ka sai da mota da safe saboda tsabar babu an je za a ɗauka kace ba za a ɗauka ba sai da daddare harfa maka asiri saboda haka duk wannan haramban da kuke sai kun taɓa mutuncin mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso da injiniya Abba Kabir Yusuf sannan za ku ci abinci wallahi kun shirya mun shirya musu ba kai wancan mai idan cin naira mai ruwan mai idan brilliant dan azumi kwarto maƙaryancin siyasa munafikin siyasa wai kai zaka fito mai girma dubiti gwamna ya ce a ce a yi ingantacciyar gada a gwarzo ka zo ka dinga yi mutane araban da haram da haraba da haraban ta mati to duk ku yi gama idan kun shirya mun shirya saboda haka ka ne na bude bidin lalin agwagi idan ka isa ka taba mutunci mai girma rabi musa kwamfaso in ka isa ka taba darajar mai girma su da gwamnatin jihar Kano in ka je gwamnan mutulaye ba hararan ka je ba kuma muna godiya ga gwagwaran jihar Kano ta ga da ta da hannu ta kalli me me sparin nan ta ce fita daga idan su ya rufe ta danna barbari ta ce wai kama ci zabe ne a jihar Kano ka ci zabe ne kake hada mura? to godiya muke gwagwaran jihar Kano da wannan sako mai tuka kai saboda haka kuma yanzu muka fara in Allah ya yarda alfarman Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in jihar Kano a ci gaba da addu'a mai girma injiniya abba kabir yusuf shine tabbataccen zababben gwamnan jihar kano kuma ne masa murna cikar shekarar sittin da daya allah ya maimaita shekaru na gaba masu albarka na alkhairi kuma allah ya yarda sai ya yi takwas a wannan karni shi kuma mai girma rufai sa na hanga suna kujerarsa dingayi yanzu na ka fara sai ran da ya gaji ya karya kabarsa ina so in gaya maka eh ya zaura wallahi malaka kare da hanta kura wannan kujerar sunan kwale laka malaka kare da hanta kura baka isa ba an magana kana su mai kamar bakwai ni kana wata rawada ku gane abin da kake yi ba musamman waye kai ba saboda haka iya kowa fatan alkhairi kuma mata da maza da matasa ina so sanar muku mai girma gwamna yana nan da kyakkyawan shiri a kan ku mu ledoji na arba'in lokacin gaban arba'in da hudu idan kuna nan ku kashe kunnuwan ku tabawa mai girma gwamna saboda abubuwan alheri da ya ce kuma Lidoji na lokacin gaban arba'in da hudu da kuka rike amana kuka taimaki harkar kwankwasiya da wa'anda suka yi wahalar kwankwasiya mai girma gwamna yana nan da kyakkyawan tsari da kyakkyawan shiri ku yi addu'a wannan kujera a matattaki yan fashi da ƙarfi makiya Allah makiya kuriun jihar Kano suna so su yi yan jihar Kano fashi su karbi shugabancin da ba nasu ba ana raba su da haram suna biyo ta lokaci yayi da haram take gudu amma gwamna mutilaye da kabinan ɗin gwamnatin mutunci da mai farin gebu shugaban yan alalaga tufani na Abuja haram dinan tana gudu kuna binta ya ce a faɗa mu da izinin Allah muka ci gwamnati daga zaben lokal kamman da za a yi na ciyamomi daga nan wunan litoji da wa'anda suka yi wahala za ku dinga jin bindiga ta alheri za ku ji makomarku alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shirya komai